sannu a hankali dangantaka tsakanin hukumomin benin da na nijar na ƙara tsami inda baƙaƙen maganganu ke ci gaba da fitowa a bakunan shugabannin ƙasashen biyu masu makwabtaka da juna har ma da magoya bayan su a sanarwar da hukumomin mulkin sojan ƙasar nijar suka fitar sun ƙudiri aniyar yin amfani da matakan da suka dace domin kubutar da jami'an ƙasar ta nijar da gwamnatin benin ta kama bisa zargin su da shiga ƙasar ta ba bisa ka'ida ba to sai dai masu goyon bayan hukumomin nijar na zargin ƙasar benin da zama kawa uwar gami a cikin wannan rikicin mu na 'yan ƙasa gari a ci gaba da dadewa tunda su sun ga hakan ta gyara su to a ta yi hakan wadda gwamnati ya yi wa'anga sojoji wadda suka yi su ci gaba hakan da suka yi moshin mu alheri ne Eh, shi maki in ya zamanto mugun maki ne ko mugun makabci ne doki mataki bisa shi muna goyon bayan su 100 bisa 100 hukumomin mun sani ci gaba suke nema mun sani kishin kasa suke yi kowa ya tabbata ya san da haka nan ne shugaban kasa na Benin ai bai nema hanyar lalama inda ana nema hanyar lalama shi zai zo a nema hanyar lalama a ci gaba shi ma ta kasa ta bunkasa a yayin da wasu 'yan Nijar ke jinjinawa matakin hukumomin Nijar wasu 'yan kasar Nijar na ganin matakin da hukumomin Nijar suka ɗauka ba shine mafi a'ala ba wannan takaddama gaskiya mu wurinmu tsakanin magabata da magabata ne can kamata su yi abinsu mu talakawa su fidda mu cikin wannan abin su bude mana hanya harukoki a jasu da takandamar gada ake ciki wannan gaskiya ba ta gyara mu mu abin da muke fata dai a bude hanya ni dai abun da nake gani hanyoyi ne na tattaunawa ya kamata a bi don shayo kan wa'annan takaddamomin da suka ƙici suka ƙi cayewa mahukuntanmu su mai da niyya a shayo kan wannan abun don saboda su maido hankali wajen abun da ya damu talaka ya maido hankali wajen aikin ƙasa wasu ƙungiyoyin fararen fulla a Nijar na ganin akwai buƙatar ƙungiyoyin duniya su shiga cikin lamarin Nijar da Benin domin warware rikicin ƙasashen biyu cikin ruwan sayi Sani Iro 'yan ƙungiyar fararen fulla ne a Agades abin da ya kamata a nemi ƙungiyoyi ƙungiyoyi na duniya masu faɗa aji masu ƙarfi tuni kirawo ƙasashen namu a wata ƙasa ta makwabciya a zo can a sasanta wannan abu shine mafi ala a gare mu in ma ba a je ƙasar makwabciya ba ana iya neman ko ƙasar ta Benin ko ta Niger cikin ƙasashen namu a zo a yi ta zamna a sasanta mu ya shine mafi ala gare mu amma wannan abu bai gyara mu kowa tsakanin da su sai dai al'ummomin ƙasashen biyu sun tunatar da shugabannin ƙasashen Benin da Niger dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu mai ɗimbin tarihi tare da yin kira kira da a samar da sulhu a tsakanin kasashen biyu hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger